الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشعان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا توفة الحكام نال قاضي أبو بكر الأندلسي a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da ɗaya hamsin da biyu za mu yi darasi na hamsin da biyu kuma za mu tashi faslon fi a kamil mafkojin fasalin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen waɗanda aka neme su a karisa waɗanda aka nema a wato mazajen da aka nema a karisa su ne mafkudun wanda labarin sai yanke ba a san a ina yake ba sai mijinsa mijinta abin nan matarsa ke ta kawo ƙara cewa mijinta ya tafi babu labari ba a san inda yake ba domin a mata hukunci na na aurenta to sun kasu kashi hudu wanda za mu karanta su a cikin wannan babin insha Allah ko dai mijin ya zama ya bata a kasan kafurai ko a ƙasan musulmi idan aka san kafurai ne ko zai zama lokacin ana yaki ko ba a yaki in a musulmi ne ma ko ya zama ana yaki a lokacin ko ba a yaki sai ce wa hukumu mafkudin bi arbil kufuri gairi harbin hukumu man fil asari ta'miru hu fil mali wa talaqu mumtani umma baqiya al infaqu wa kullu man laysa lahu malun haribi an yakuna hukmuhu kal mu'tiri wa in ya fil harbi fal mashhuru fi malihi wa zawjati ta'diru wa fihi aqwalun lahum muayyana asahu har qawlu bi na sana wa a ata qawlun bi darbi ami min hini yatin minhu lil qiyam yace wa hukmu mafkodin. hukuncin mutumin da aka rasa bi harbil kufuri a kasan kafurai wato garin kafurai shi mijin ya tafi wata ƙasa ta kafurai sai aka neme shi aka rasa shi to matarsa tana zaune tana ta jira sai ta kai wajen alkali sai aka ce wa hukumu mafqudin hukuncin wanda aka rasa bi arbi, kufuri a kasan kafurai ko garin kafurai fi na iya harbin ba tare da yaki ba man fil asari kuma hukuncin wanda aka ribace ne sai tafi wani gari sai kafurai suka kama shi suka ribace shi a matsayin ya zama firzinan yaƙi alhalin ba a yaƙi a wajen da hukuncinsu duk ɗaya menene hukuncinsu shine ta'amiruhu fil mali wa talaqu mubtani'un ma baqiya al infaq ta'amiruhu raya shi fil mali a bangaren dukiyarsa a babin dukiyarsa ba za a kaddara yare su ba ya kai shekarun da ake tsammanin yanzu kan yare su kafin a riba sa wa talaqu saki kuwa mumtani'un ana hana shi ma baqiyal infaqa infaqu wato matikar ciyarwa akwai hakanan idan akwai ciyarwa wato mijin ya tafi ya barwa matan abinci to matikar akwai abinci kuma ko wata sana'a wanda ake kawo mata na cikini sannan ma ba za a sake ta ba har sai ya kai wannan shekaru da ake tunanin yanzu kan babu shi a duniya ko kuma a ji labarin mutuwa wato idan mutum ya ɓata. ya tafi a daruruwan kafirai ba lokacin da ake yaƙi tsakanin musulmi da kafirai ba sai aka neme shi aka rasa shi matarsa sai ta jira har ta gaji to sai ta je wajen alkali cewa mijinta ya tafi ƙasa kaza ko gari kaza na kafirai kuma bai dawo ba to kaga akwai tamanin ko kafirin sun rike shi a can ko da ba yaƙi yaƙi a lokacin ba akwai yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to sai aka ce hukuncin sa kaman ma wanda ya je garin kafirin da aka ji labarin sun kama shi sun ki su ba da shi to shine matarsa da ta zauna a matsayin matarsa ba za a sake ta ba matikar akwai abincin da za a dinga rike ta da shi mafhumin magana kenan in babu abinci za a sallame ta sannan shekarun da ake tunanin ya mutu shine shekara saba'in ko tamanin ko casa'in ko ɗari da ashirin lokacin da za a ce duk sa'o'insa da ya kam sun kare. misali to sai a kaddara kai to shi ma babu shi a duniya sai a ce to a zo a riba gadonsa amma kafin wannan lokacin ba za a riba ba za a riba gadonsa ba har sai alkali ya yi hukunci cewa yanzu kan fa wannan ban Allah baya raye to shi kenan sai a kaddara cewa baya raye sai ce wa kullu man laisa lahu malun hari duk wanda bai da dukiya hari yankin ya zama kamar talaka a can ba mun karanta a babul isar a talaku bil isar cewa idan mutum yana tare da matarsa ya zama baya iya rike ta ba iya tufatar da ita ba iya ciyar da ita ba da shi idan ta jojin alkali za a riba su amma za a masa ajali wata biyu za a ba shi wata biyu ya je ya tsini abinci ko makamancin wannan gwargwado yadda alkali yake gani idan ya aka ba shi wannan ajalin ya zaga zaga bai samu sana'ar da zai rike matarsa ba to alkali zai sake ta idan kafin a gama idda ta samu wato ya samu wata sana'a da za ta rike shi zai iya dawo da matarsa to shine aka ce duk wanda ya bata a wani gari garin kafurai ba a lokacin yaƙi ba to kawai matar wanda ake gani ba ya rayu ba hukuncin sa kamar hukuncin mutumin da yake gari ba fataye ba kuma bai da abinci ma'ana kenan mutumin da yake zaune da matarsa suna rayuwa idan ba rai iya ciyar da ita ba ana sake ta to ballantana mutumin da ya bata a kasashen kafirai kaga she fi cancanta ma a ba su kawai ita je ta wani auren ta samu wanda wanda zai rike ta shine ma'anan wa kullu man laysa lahu malun hayi bi an yakuna hukumu kan musulmi wanda bai da dukiya to ya cancanci hukuncin sai zama kamar hukuncin talaka wanda ba iya ciyar da matarsa za a riba auren wa in yakun fil harbi fal mashhuru bi malihi wa zawjati ta'miru wa in yakun fil harbi idan a wancan garin da ya bata din ya bata ne lokacin da ake yaki da kafurai garin kafurai ne kuma an je yaki ne da aka gama sai aka neme shi aka rasa shi ba a ga ba ba a gan shi ba sai ce fal mashhuru zancen da ya fi shahara fi malihi dangane da dukiyarsa wanda da da matarsa a shi shine a raya shi zuwa shekarun da ake gani cewa yanzu kan baya duniya nan ne za a ce matarsa ta idan wafati mijinta ya rasu alkali ya rubuta ta yanzu kan mijinki ya rasu ki je ki kaba kawai sai ce ta kaba sannan kuma sai a riba a riba dukiyarsa wani ita ce magana da tafi wato ainihin shahara sai ce wa fihi aqwalun lahum muayyana asahu hal qawlu bi 70 sana wa fihi dangane da ta'amir kin wato raya shin zuwa shekara nawa za a raya shi wato za ka dare yana raye to aqwalun akwai maganganun malamai lahum a gare su muayyana abun ayyana wasu malamai sun ce shekara kaza wasu sun ce shekara kaza sai ce asahuha zance ne fi inganci alqawlu magana bi saba'ina sana da ake cewa shekara saba'in wato wasu malamai sun ce shekara saba'in akwai masu shekara sittin ma akwai masu saba'in akwai masu tamanin akwai masu casa'in akwai wanda suka kai ɗari da ashirin sai ya kai ɗari da ashirin kafin a raba gadonsa ko a saki wato wani ai sakin ma bai da wani amfani a ce dama tana da abin nan eh, abin nan ya fi da shekara goma ne misali ko ashirin ta kai shekara ɗari sun yi amfanin sakin ma ba shi yasa ce a ha mafi ingancin maganan na sana a kadda in ya kai shekara saba'in ko za kadda da rasu shekara saba'in na rayuwarsa ba shekara saba'in na batansa ba in da yana shekara sittin ya bata in ya ƙara goma shi kenan sai matan ta yi aure sai matan ta yi aure kuma sai a raba ainihin wato gadonsa abin da ya sa aka yin jada saba'in saboda akwai hadisi amaru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa qalilun man yujawizuhunna manzo sama ya ce rayuwar al'umma ta tsakanin sittin da saba'in ne kadan ne masu wuce saba'in kadan ne to kaga ta kaddara saba'in ne kawai saboda fitar daga shakka dan kila yana daga cikin masu kaiwa saba'in ne. dan ya kai saba'in a rayuwarsa dama an san shekara nawa yake da shi kan ya bata to sai alƙali kawai ya kashe shi wato ya eh, hukuncin cewa ya mutu kawai Shi ne ma'ana alkali ya kashe shi kenan ya kaddara mutuwansa ya ce to a zuwa riba gadonsa matarsa kuma ta yi ta kaba kenan ta je ta wani auren kuma bayan nan to duk inda aka yi sabani wasu malamai suka ce shekara sittin misali kamar irin nan wasu suka ce 70 wasu suka ce 80 wasu suka ce 90 wasu suka ce da ashirin. to idan alkali ya yanke hukunci da ɗaya daga cikin maganganun nan to babu kuma sabani ya kare misali sai ya ce shekara sittin. sai wuya ya wuce shekara sittin don duk sa shekara sittin suke rasuwa ko kuma in gidansu ka zana gane nisan kwanan ma daga familin ku galibi yayunsa shekara sittin suka rasu ta kashi ma kaddara shekara sittin din ne kawai to sai dauki wanne hukunci yanzu ka bara ka zo ka ce ai wanda ya fi inganci shekara 70 ba hukumul qadi yarfa ul kalam hukunci alkali yana ɗauke saɓani hakan ya ce tamanin ma baka da dama kuma ka ce saba'in don kai ba alkali ba ne nasi a kansa kuma shi ne fitar daga wato shakka a kan casa'in abin a kan casa'in sai ce wa kad ata qawlun bi darbi ami min hini fi min hular qiyami wa kad ta ƙaunin, to a wata magana ko da ta zo domin wancan mun ce zancen da fi shahara ne a kaddara shekaransa in ya kai shekara saba'in a kaddara mutuwansa kawai a riba gadonsa matasa ta yi aure sai ta kaba ta yi aure Ya ka ce to a cikin balbi'ani da sa ajalin shekara ɗaya min hini ya fi minhu daga lokacin da aka ɗebe tamanin gane shi lal ba lokacin da aka fiya da shari'an ba wato ba lokacin da matar ta kawo kotu ba wannan kuma wata magana ne wani yace, ce a'a yace za a tsaya har zuwa wasu ya kai shekara saba'in a duniya ai yanzu saura shekara talatin ko saura arba'in ko saura ashirin da biyar wani malami ya ce kawai idan har ya ɓata ɗin a garin kafurai kuma to idan an kawo ƙara za a kama bincike ne sai a aika a tambaya ba ku kawa ne ba duk ƙauyukan wajen a tambaya a gaggawansa ba ba a gan shi ba to shi kenan sai a sai a sa ajalin shekara ɗaya idan an sa ajalin shekara ɗaya idan an gane shi shi kenan ba shi kenan sai a kaddara kawai kafurai sun kashe shi ne sai ta kaba ta aure amma na magana tana da rauni tana da rauni da aka cewa zai a jira har zuwa lokacin da wato za ta abin nan za a ce ya rasu da ya kai wannan gejin da zai zama wato ainihin ya rasu to idan ya kai wannan shi shikenan sai a kaddara cewa ya rasu ɗin kafin a riba gadon sa sa ta yi wato ainihin ta yi ta yi ta kaba ta aure to amma wannan mun ce da sharaɗin idan akwai abinci kaga in babu abinci ai shikenan eh, so da haka in babu abinci to kawai da an gama bincike babu a ɗan ni ɗan lokaci da ake tamanin ko ne dawa in ya wuce kawai shikenan daga lokacin da aka ɗebe tamanin wansa kawai a kaddara ya rasu kawai shikenan matarsa sai ta ta kaba ta yi aure ko alkali ya riba auren ko da ma ba a kaddara ya mutu ba sai alkali ya riba auren ta ce wani aure daban domin an samu na lura na me na rashin abinci tunda wancan mutum da yake zaune da matarsa saboda rashin abinci alkali zai iya wato saki masa mata haka nan wanda ya kusa ma in babu abinci alkali zai iya sake masa mata to idan kuma akwai abinci amma ba za ta iya ba ba za ta iya jurewa ba sha'awanta zai fi karfinta za ta iya yin zina to wannan shi ma kamar ma a ce babu abinci ne saboda haka a nan ma za a sake shi ne zancen da ya fi inganci duk da wasu malamai ba su kawo wannan ba malamai suka ce to ai wannan ya fi tsanani ma akan wancan kamar cika za ta iya shiga gidan wani ta ci za ta je gidansu ta ci in ta yi bara za a kawo mata amma biyan ta na sha'awa fa akwai wanda zai biya mata ne ya biya mata ya zama zina kenan sai suka ce to in har ta ji tsoron yin zina to nan ma alkali zai kashe auren zai sake ta sake ta idan har ta gama idda bai dawo ba za ta je ta yi aure sai ta je ta yi aure kawai wannan shine shi shi shine yafi dama kuma shi aure wajibi ne a ga dukkan wanda yake tsoron zina wa wajibun alal ladhi yakhsha zina tazawwujun bi kulli halin amkana wa zina fi nisa'i faqdul mali wa laysa munfiqun fi rijali wajibi ne ga duk wanda yake tsoron zai zina ya aure kuma haka nan ita kuma mace idan ba mai ciyar da ita ta dinga tangare da a layi tana talle da ma'aikatu da kasuwa kafin ta iya ciyar da kanta to ita ma wajibinta ne ta aure ko da ba ta tsoron yin zina wannan sai zama babu abinci ko kuma babu babu abin nan ba za ta iya kamewa ba ba za ta iya kame sha'awanta ba ta je kotu alkali ya sake ta shikenan sai a me sai a ainihin sai ta je ta yi idda ta yi aure wannan ya faru a rikici da aka yi ta na boko haram shekarun baya shikenan sai mace mijinta ya tafi ya tafi yaƙi shekara ta zama shekara da shekaru babu labarinsa ta babu to kaga anan alkali nan alkali zai aikin sa kenan idan babu abinci kawai za a sake ta a sakan lokaci zuwa bincike idan kuma akwai ba za ta iya juriya ba za ta iya farɗawa zina wannan ma alkali ya sake ta ta je ta yi nan ta je ta yi aure in akwai abinci ba za ta iya ainihin zina ba abin nan ba za ta iya kamewa ba za ta yi zina ba sannan kuma sai a bari in yakin ya lafa ya lafa aka yi bincike babu kawai nan ma alkali zai iya sakanta za mu zo kansa domin wannan fitina ne tsakanin musulmi da musulmi galibi sai ya ce wa yuksamul malu alama matihi wa zauje ta ta'taddu wa wafatihi to idan ya kai wannan shekara saba'in din ko kuma ɗaya maganan an gama bincike ba a same shi ba aka yi ajali shekara ɗaya to wa yuksamul malu za a riba dukiyansa alama matihi a bisa kaddara ya mutu sai a eh, riba gado wa matansa da 'ya'yansa saboda yanzu an kaddara ya rasu kenan wa zaujatun matarsa kuma ta'attadu za ta yi idda min wafatihi na rasuwansa ya kai shekara saba'in a duniya kawai an kaddara ya rasu so da haka matansa sai ta yi wato ainihin idda na takaba idda na wafati na rasuwa shine wata hudu da kwana goma wallazi ne tawaffauna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sai ce na wurin ne wa za bihi alqada'u fil andalusi liman maba fa muktafihim mu'tafi wa za kaga wannan cewa in ya kai abin nan za a yi ajalin shekara ɗaya ne sannan a raba dukiyansa matarsa ce idda na saboda ya ɓata a garuruwan da wato ainihin ba na musulmi ba kuma ana yaƙi a lokacin to kaga tunda ana yaƙi ba a ji labarin sa za a kaddara kafirai sun kashe shi ne bayan shekara ɗaya za a yi ajali daga nan sai raba dukiyansa ko matarsa ta idda ya ce wa za wannan bihil qada'u da shi ake hukunci da shi ake alƙalanci tuna da shi suke aiki fil andalusi a Spain a ƙasar Spain shine Andalus a wannan a wannan lokacin da wannan ake hukunci kada ka kaddara kawai ta rasu liman maza ga wanda suka shuɗe tun lokacin da tana tana tana gari na ilimi na musulunci akwai zamanin da aka yi ba inda ake da malamai kamar andalus manya manyan malamai da littattafai na addinin musulunci daga ba aka zo aka yaƙe su aka aka ci garin da yaƙe yanzu garin ya zama garin turawa kamar ma babu musulunci a garin shi za a ce maka liman ma ba ga wanda suka shuke shi ma mutumin andalus ya yi shi wannan malami ibn al-arabi kurdubi da sauransu duk mutanen wayannan suke ne lokacin wayanda ba laraba ba sun yi ilimi sosai har sun fi wasu larabawan ilimi na addinin musulunci daga baka za ka yake su aka kata aka kokona littattafai sai ce fa muktafihim me bibiyan mutanen andalus mutasi ne koyi ne da su ma'ana yayi koyi da su ai hukunci ga wannan yanzu zuwa wannan zamanin da waye ne zai tafi ya bar wa matarsa abinci shekara ashirin ko talatin yana da wala yana da wala yana da abincin magi da bereji bereji wannan in yana da dukiya ma bereji wannan wajen har ya fata ba to da kaga za a abin nan kenan za matarsa za a sake ta kawai wa man bi ardil muslimina yufqadu fa arba'un min as-sinin al-amadu wa bi tidadi zawjati al-hukm tara mudha'aban wal malu fihi ummira yace wa man bi ardil muslimina yufqadu wa man yufqadu wanda ake risa shi wanda yake bata kenan bi ardil muslimina kasan musulmi shi kuma gari ne na musulmi yaje kamar ya bata a Saudiya misali kaje yakin haji sai aka neme shi aka risa shi kuma ba tabbatar da yare su ba to fa arba'un bi nasfin al-amad fa'arba'un wata hudu fa'arba'un hudu min sinina daga watanni al'amar shine ajalin da za a yi wa matarsa yayi tafiya garin musulmi shikenan aka neme shi aka rasa kuma ba ji labarin ya rasu ba matarsa ta zo wajen alkali daga ran da tsarin sai a ce to ki jira zuwa wata wannan shekara hudu shekara hudu ba za ta aure ba wannan an rawaito shi daga sayyidina Umar ya yi hukunci cewa shekara hudu za ta yi matan da mijinta ya bata a kasan musulmi kuma ba yaƙi ake yi a kasan ba ba kuma ba kasan kafurai ba to shekara hudu za a bata amma ita ma da sharuɗai guda biyu sharaɗi na farko akwai abincin da za a dinga ciyar da ita in babu kawai alkali zai sake ta sharaɗi na biyu za ta iya jurewa ba za ta yi zina ba idan ta ji tsoron za ta yi zina alkali sai ta lame ta sai ta je ta wani aure amma in akwai abinci ba za ta yi zina ba shikenan sai kai shekara hudu tana jira ai ba matsala ba ne. akwai wanda mazajen suke tafiya makaranta su shekara biyar ma ba su zo ba kuma suna zaune suna haƙura suna iya samun wannan mace kan iya haƙuri in mijinta baya nan in yana nan ne kila ba za ta iya haƙura ba amma mijinta na nan tana iya haƙuri ba in baya nan tana iya haƙuri ce wa biya si zawjati zaujatil hukumu jara alhukumu hukunci jara ya gudana bi tidaji zaujati da yin iddan mace wato wa bi tidaji zauja da yin iddan mace ne alhukumu hukunci jara wato ainihin ya bayyana wato ba za a kaddara mutuwansa ba ne ya je ya bata a garin musulmi kuma ba yaƙi ake yi ba bayan shekara hudu sai a sake ta in an sake ta kawai ta je ta yi idda na saki idda na saki to hukuncin ta din abun shashantawa ne wato an an abun nan bangare biyu ne hukuncin ta wal malu dukiya fihi gane da shanin sa ummira za a raya shi wato ababin matarsa ba za a kaddara ya mutu ba za a kaddara yana raye bayan shekara hudu sai a sake ta alkali ya sake ta sai ta je aure kaga wannan bangaren daban kenan idan mun zo gidajensa da filayensa da dukiyarsa da ibarifa fa sai mu ce a wannan kuma hukuncin su daban shi kuma za a raya shi sai lokacin da kai shekara saba'in a duniya in ba gane shi ba sannan za a kaddara yare su shikenan sai a raba dukiyanka wannan shine ma'anar mu ban abun kaga duk sauran hukunci da ake musu kawai a sake ta a raba dukiya a kaddara ya rasu ta yi wa idda na, na mutuwa a raba dukiya amma wannan tun da ya bata ne a garin musulmi kuma ba yaki yake ba ko shekara hudu sai a saki mata amma ba za a raba dukiyan ba sai ya kai shekara saba'in a duniya lokacin da za a ke ganin sa'o'insa duk sun mutu yanzu shi ma mutu sannan sai a raba dukiya saboda kada a je a raba gadonsa kuma ya bullo kaga za a samu matsala kenan yanzu idan aka yi wa gadon sai dawo yaya kowa sai ya dawo da abin da aka bashi eh ba da ka'ida ba kowa sai ya dawo da abin da aka bashi amma matarsa kuma idan ta yi aure fa sai ya dawo ya za a yi ya ta yi aure sai gashi nan kawai ya bullo ka kubuce maza akwai tafsili idan ɗaura aure kawai aka yi bai tare da ita ba miji na biyun kawai ta tattara jakanta da ta koma gidan mijinta an daura aure akan aure sai an kaddara kenan ya rasu ne a kai. idan kuma har ya tare da ita ya sadu da ita to tana yanzu tana nan a matan miji na biyu amma wanda mijin kuma ta kubuce masa wannan shi zancen da ya fi shahara fi inganci amma a wanda suka ce za a ba ta zafi. ko da an tarin shin mijinta na farko take so wannan dole ya sake tare ba auren ta je ta idda ta aure shi da koma masa a zakiyar ko kuma za ta ci gaba da zama da wannan wasu kuce akwai zabi amma zance ce fi shahara babu zabi sai dai kawai in ba ta son zama ta son ta koma kan 'ya'yanta to za ta san dabaru da dabaru da za ta yi wancan fi na biyun ya sake ta ko ba ka baki amma shari'a ba za ta kwato ko matan ba ai saboda ai hukunci ne na alkali cewa an sake ta kuma ya aure ta kuma ya sa da ita shikenan in dai har ya dawo za a ce koma gidan mijin ki ai alkali bai hukunci alkali bai yi kenan shi ko alkali ya hukunci ba a wani ja akan hukuncinsa saboda haka za ta jira abin nan za ta ci gaba da zama da miji da biyu har sai in ya sake ta ne na farko zai dawo ya aure ta wanda shi na taba ganin irin wannan shi mutumin ya tafi shekara da shekaru har ta gaji aka je kotu aka raba auren ana a da ake bikin a ran ya dawo a da ake bikin kawai sai ga midiya ba waya lokacin bare in kai fata a kan a za ka buga waya ko an ji labarin kauri kaza ko duk babu wannan kawai ana tsakiyar biki sai gashi ya dawo amma abin da ban tina ba ya aka yi shin ta da gidan mijinta na farko ne ko an ci gaba da auren ta tare wallahi alam tun muna yara ne wannan amma dai ta faru kam kuma ina ganin mijin sunan sa kawai ba zan kira ba ina ganin sa ido na da matan duka to kaga yana faruwa kenan da hukuncin ne da yanzu ni da yanzu aka zo aka min fatawa sai in ce kawai aure abun nan shi shi na biyu Allah ba shi lada na hidiman da ya na biki amma ba matarsa ba ne ta koma wajen mijinta na farko don ana cikin tsakiyar biki ne sai gashi nan kaga shi kenan ta kubuce masa ya miyar masa da sadakinta da abubuwan da ya yi na kayan aure abun da ɗan minarar da aka sha da tuwon da aka kuma shinkafa da aka dafa Allah ba shi lada eh dan fara biya shi ba shi eh, yawa tarihi da shi ne to shi yasa komi malamai fiqh suna bayanin sa kafin ma kar ka dauka ko wani abu da yake faruwa wanda ba a tattauna shi ba kai ne dai baka sani ba saboda karatun ka takaitacce ne ba sun yi bayanin sa yace wa hukmu mafqudin bi ardil fitani في المال والزوجة حكم منفني مع التلوم لأهل الملحمة بقدر ما تنطلق المنحزمة وإن أماكن الملاحم تربص العامل دمن القاسم wa amadul iddati fihi in shuhid an karra ashhudu fiha man fuqid yace wa hukmu mafqudin hukuncin wanda aka nema aka rasa yaba take nan bi ardil fitani kasa ta fitina wato musulmi ne amma kuma yaƙi ya faru a tsakanin su wato yaƙi tsakanin musulmi da musulmi shine kasan fitinan kenan yaƙi tsakanin musulmi da musulmi ana ce masa fitina wato ai musulmi ba ya kan musulmi la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum babu babu kar ku zama kafure bayan shashin ku yana dukan yana dukan wuyan shashi musulmi ba ta ya zama fitina in suka suka kashe juna to sai zama na fada ne ta hanyar tsakanin musulmi da musulmi a garin da aka neme shi a karisa ana fada a wannan garin to shi wannan hukuncinsa hukumu manfani hukuncin wanda ya mutu ne filmari dangane da dukiyarsa wadda da matarsa idan aka yi yakin ya lafa kamar ga ruwan da boko haram suka shiga misali aka dinga tafka yaki abu ya tsare aka ya lafa babu labarinsa to sai aka jara kawai yare su kawai dan an yi bincike shine ma'ana ma talawumi li ahli malhama ma talawumi tare da dan jinkiri li ahli malhama kama abota yaki bi kadari ma mun munhazima gwargwadon yadda su jama'an da aka rusa da su juya za ta ai yanzu an rusa ai an ci galba a kan su wani har sun sun bar garin ma kowa ya fita don aka bincika babu shi to kawai sai a kaddara an kashe shi ne me yasa za a kaddara an kashe shi a yaƙi tsakanin musulmi da musulmi amma kuma idan tsakanin musulmi da kafurai ne kuma ba za a kaddara ba har sai an ji ya kai shekarun da ake tamanin ya mutu me ya bambancin bambanci shine shi musulmi in an yaƙi tsakanin musulmi da musulmi ba sa ɗaukan mutum a matsayin firzinan yaƙi ba a kama mutum a da shi bawa amma tsakanin kafurai da musulmi kafurai suna iya kama musulmi su je suna bautar da shi musulmi ma suna kama kafurai su je suna bautar da shi kaga wancan an kaddara an kama shi ne ya zama bawa kawai a na kafurai kenan amma na musulmi tun da ba a riba cewa kawai faɗa ne kawai fitina ne tawatsi ba wanda zai kama dan uwansa musulmi ya ce ne ka zama bawa na da zaran faɗan ya ƙare ba a ji labarinsa ba ta kaddara ya mutu kawai gawansa ne ba gani ba kawai sai a ce matarsa ta je ta yi idda idda na na wafati ta je ainihin ta ta abun nan ta ta yi wata hudu da kwana goma shikenan ta je ta yi aure shine ma'anan ma'a talawumi li ali malhama bi sai kun mun hazim gudun yadda jama'a da aka rusa da su juya ya gudu ya gudu wanda aka kashe ya kashe ba a gan shi ba ba a gaggawansa ba shikenan kawai ya rasu kawai matarsa ta yi ta kaba yace wa inna at amakinul malahimi tarabbusu amila damn qasim wa inna at amakinul malahimi idan amakinul malahimi wuraren da ake yakin na at sun yi nisa sun nisanta da juna kamar a ce da abun nan na suna Maiduguri na suna Lagos kaga akwai dan nisa kenan ya ka ce tarabbusul ami sauraron shekara kafin kaddara mutuwansa da damil qasidi wannan ita ce magana wajen Abdurrahman dan Qasim domin zai yi a hanya kila da kir da kir yake dawa zai iya shekara ma kila bai dawo garin su ba saboda garuruwan akwai nisa tsakanin su wannan za a dan jira sosai kenan amma in kusa kusa ne bayan dan lokaci kawai yace wa amadul iddati fihi in shuhid an qarra ash-shuhud fihi man fuqid wa amadul iddati wato ajalin idda fihi yana shiga cikin ajalin da aka yi na ɗan sauraro da ake yi kafin a yanke hukunci wato sauraron da ake yi na lokaci ya yi nisa garuruwan sun yi nisa suka ce a jira shekara ɗaya tun da yaƙi ne tsakanin musulmi da musulmi kafin a ƙaddara cewa ya yi su ta kaba to cikin shekara ɗayan nan ka lissafa hadda shekaran ta ai hadda watannin ta kabanta shine wata hudu da kwana goma kenan kaga wata biyar da kwana ashirin ai wata eh haka ne wata biyar da kwana ashirin zai zama shine shine ainihin kiran kenan to kaga wata uku da wata hudu da kwana goma kuma ya zama shine ainihin iddanta to da haka shekara ɗaya da za a bata ba za a ce sai ta gama shekara ɗaya sannan za a ce ta yi idda ba a watannin iddanta na wafati na takabanta wata hudu da kwana goma suna cikin wannan wata goma sha biyu ni lissafin da ne daidai ne kuwa yawa don na ɗauka wata goma ne wata shida zai zama sun da wata sha biyu ne kaga zai zama wata shida wata shida ko bakwai ne kan nema wata bakwai malamai ai wata sha biyu ne saboda haka wata bakwai da kwana ashirin shine jiran wata hudu da kwana goma kuma shine shine takaba in kada zai baka wata goma sha biyu haka ne ta aba malam wata hudu da kwana goma in ka ƙara da wata shida ya zama wata na wata sha ɗaya da kwana goma kenan ai wata goma ne ma da kwana goma in ka ƙara wata wata wata bakwai ne eh, wata bakwai da kwana ashirin a cikin wata sha biyu in ka cire wata bakwai da kwana ashirin saura nawa wata hudu da kwana da kwana goma haka wata bakwai da kwana ashirin za a jira lissafin ya fita ta kuma to ne sa kake kansa sai gani kuma da wa amadul iddati watan idda fihi yana cikin wannan wato ajalin idda na ke son wa amadul iddati zamanin idda fihi yana cikin wannan ajalin ai dakhilu fil ajali shine ma'anan wannan ba lissafin sa daban bane in shuhid in an shaida an karra ashhudu cewa shaidun nan sun gani fi man manfuki wanda aka isa fiha a cikin wannan fitinan lalle mun gan shi ana yaki da shi lokacin da ake yaki a gashi kaza yana ciki eh to shi kenan yanzu a dan jira zuwa shekara ɗaya mu gani ko zai dawo tun da garin yana da nisa in bai dawo ba kawai ta je ta aure ta gama masa kaba don ta wata wata kwana goma har da ƙarin wata bakwai da kwana ashirin kun fahimta wannan shine karshen wato wannan babin yake faslun fil habana fasali abin da ya shafi renon yaro ko kana tare da matarka ko kuma baka tare da matarka renon yaro wajibi ne farzu kifaya ne wani yana ɗaukewa wani idan kana tare da matarka babu ishali wannan kai da mijin kai da matar za ku reni yaron gaba ɗaya da uwa da uba duka wannan shine irin renon da aka fi so kenan ga uwa ga ga uba uwa tana kula da shi ba kuma yana kawo abin da za a dinga kula da shi to wannan shi ma wajibi ne wani lokacin kuwa zai zama an sake ta ne bayan an sake ta sai a dinga jayayya wa zai reni yaron to wannan shi ne inda za mu tattauna da yawa uwa ita za ta rena sai mai binta sai mai binta sai ce alhaqqu lil hadini fil habana wa halu hadha al qawli mustabana لكونه يسقطها فتسقط وقيل بالأقف فما إن تسقط والحق حكي للحاذن na wani mai reno ne fil habana a wajen renon yaro wa halu hazal kauli halin wannan maganar mustabana abun bayyanawa ne wato idan aka ce uwa ita take da haƙƙi ta reni ɗanta ko uwa ita za ta reni ɗanta idan har miji ya sake ta saboda yaro ne karami to haƙƙin nata ne ko na yaron shi ne abin da ake abin nan nata ne ko na yaron to anan sai yace nata ne shine alhaqqu lil habini haƙƙin na mai renon ne shine zai ce ina son a bani haƙƙin yaro na in rene shi tana son a bata haƙƙin yaron ta rene shi ba ka gani in an zo ƙwace yaron yana zama rigima to kaga tana gani tana da haƙƙin wannan ne sai aka ce li kaunihi saboda kasancewansa yusfituha yana iya tsayar da wannan renon fatasku kuma sai ta tsaya. wato idan uwan ta ce a ah, ni ba na buƙatar renon ka je ka rike ɗanka to dama haƙƙinta ne in mun ce haƙƙinta ne shikenan yanzu shikenan sai ka je ka nemi wanda zai zai reni ɗanka mun fahimta wakila wasu wasu wasu kuma suka ce bil aksi a sun kuyan haka dai haƙƙin ba ba bane kuma in ta kudu to renon baya tsariya wato ko ya ce haƙƙin na yaron ne to kenan in an ce ke ce zaki reni yaron nan ba dama ki ce ba zan yi ba ai haƙƙi ne ba haƙƙin ki bane haƙƙin ku ne wato ya zama wajibi a kanki ki rene shi to dole ka rene shi ko kuma ya zama haƙƙin su ne duka biyu haƙƙin uwa haƙƙin kuma yaro ko haƙƙin kaka haƙƙin yaro sai a ce to in ita ta ce ta yafe ta ba za ta rene shi ba sai a ce to ai shi bai yafe ka shi bai yafe ba shi bai yafe ba dole ki rene shi ba ki da zaki ko kuma ya zama haƙƙin Allah ne ba haƙƙin ta ba ba haƙƙinsa ba haƙƙin Allah ne to haƙƙin Allah ko baka isa ka tsayar wa kanka ba in ta ce ni na yafi sai ta ta ai haƙƙa haƙƙin ki bari bare ki yafi kamar zakka ne zakka ta waje ba dukiyan ka sai ka ja ni baran ce ba sai ta ba haƙƙin ka bane zakkan haƙƙin Allah ne kuma haƙƙin talakawa ne ka ɗauki kudin su ka ba su ka ɗauki dukiyan su ka ba su mun gane bambancin to da in an ce haƙƙin Allah ne ba ta da zaɓi mere reno bai da zaɓi dole ya karɓi renon in an ce haƙƙinsa ne kuma yana da zaɓi dole ne dole ya bayar abin nan abin nan dole ya karɓa ko yana so ko ko baya so shi ta ne misali da zakka kuma nan akwai ɗan nasiha ga masu kuɗi wani ya fi da zakka gani yake kawai kamar ma kuɗinsa ne kawai wani sai ce wata shida wallahi tana hannunsa bai bayarwa kai wani suna yin shekara ya lissafan amma yana bayarwa daga dara daga dara can in wani abu ya taso ya dan bayar in wani abu ya dan taso ya bar Ina ta nuna ita ta kace dukiyarsa ne kuma alhalin ba nasa bane ta fakirai ne kaga in ka cire ka dauka ka basu kuma wallahi in ka mutu baka bar ba sai Allah ya tambaye ka ko ba ka lokacin da kake ma Allah zai tambaye zai tambaye ka dan ba hakkin ka bane wani na nan yana ta fama da yunwa ka rike masa dukiyarsa dole ne kai ba na fakiri ne duk da ba ayyana fakirin an cewa ne ba amma nasu ne saka dole ka bayar amma mutum yanzu yana ta gadara ya dan tsakura nan itin ya tsaya sai bayan wata kaza ya bayar wala wani shekara kai akwai mai sata ma a banki ma sai ta haifa masa riba ma yana sata fit deposit account ya cire miliyoyi suna ta haifa masa riba kafin ya gama riba ta ta sake jawo masa dinkin wannan ta kaga wannan duka ba daidai bane kuskure ne haƙƙin Allah ne haƙƙin talakawa ne ka ba su kayan su ka ba su kayan su yace wa sarfuha ila an-nisa'i al yaquli annahunna fil umuri ashfaqu wa kaunuhunna min zawati rahimi shar'un lahunna wa zawati mahrami wa sarfuha wato kai wannan renon shine ma'anar sarfuha kai reno ilan ne sai zuwa ga mata alyaku shi fi dacewa wato ba maza bane a babin reno jinjiri ko an firin jaji da bangaren mata su suke iya renon yaro ba sai jinjiri ba har zuwa kai shekara bakwai wannan mace ne ya kamata ka rike to shi kayan an rabun bangaren mata za a dinga bi in ba wannan sai wannan kamar yadda zamu karanta ko mutuwa aka yi ma bangaren mata za a dinga bi in ba wannan akwai wannan to a can a juya wato a kai wannan renon ilan sai zuwa ga mata alyaku shi ya fi cancanta akan a ba sa ko kawunsa ko niwansa sai dai an rasa da rikewa a cikin matan ko suna da laluran da ba za su rike ba me yasa yace li annahunna ashfaqu saboda sun fi tausayawa fil umuri a cikin al'amura mata sun fi tausayi sun fi tausayin yaro fiye da uba fiye da miji fiye da namiji kuma sun fi gane me yaro yake bukata fiye da namiji yanzu da za a zo a ce maka yaro ɗan shekara uku a ce kai kwana uku da shi wallahi sai a kiji maka za ka ji duk duniyan ta maka zafi kawai ka rasa yadda za ka ya za ka yaron nan yana kuka yana bukatan ka za ka kasa gane ma me bukatun sa ma me yake so ma ya samu nitsuwa za ka kasa ganewa amma mata ba ruwan su sai su rene shi shekara bakwai haka ma suke so ma galibi to kaga shi yasa aka ce to a bawa mata wannan ko da same mai tinta ko wannan aikin mata ne ba aikin maza ba ne. sai kuma ka je ka nemo abinci ka nemo masa riga ka nemo masa kuɗin magani in ya girma a sashi a makaranta wannan shine naka amma kula da cinsa ya ci bai ci ba da masa wanka da sa masa riga da wanke masa riga da bashi nono da duk abin da yake bukata na yau da kullum bai da lafiya ga yadda za a yi masa wannan mace ne ta san wannan wannan aikinta ne ba aikin na namiji ba ne shi sa malamai suka rinjaye da bangaren mata ko shari'a ma za mu ce sun ja da bangaren mata abin da shafi renon yara fiye da bangaren maza amma su ma akwai da suke shigowa idan matan aka ji aka ji aka ga ba a samu ba sai ce wa kaunuhunna kuma su ma matan da kasancewa su min zawatin rahimi daga ma'abota zumunci wato 'yan uwa kenan su zama 'yan uwa kuma su zama zawul arham wato dangin uwa kuma ya yafi kan dangin kan dangin uba su ma dangin uwa saboda sun fi tausayi a ce kakarsa ta wajen uwa ita za ta rene shi ko ya tindonsa ɗanwar uwarsa ko yar uwarsa ita za ta rene shi to an fi ganin tausayi a wannan wurin akan a ce ko kakansa na bangaren uba ko wani babbansa ko wani yayansa ko kuma a wata gwaggwarsa duka bangaren uwa ya fi tare da cewa kuma bangaren uban su ne suke da ɗan su suke gadara da shi su ne waliyai amma a babin reno kuma bangaren uwa aka fi bawa saboda sun fi tausayi ya ce to kasancewansu dangi sharɗin sharadi ne lahunna a gare su wa zawati mahrami kuma su zama muharramai ba ta zama yafin sonsa kara ɗauki ɗan goggonta ɗan goggonsa a bata ko ƴar goggo ko ƴar kawo ko ƴar yafin do ai wannan ba muharrama bane akwai aure a tsakanin ko to a samu muharramai sun fi tausayi kuma ta kai abokanin wasa ne to za ka kila ma za su dan masa mugunta mugunta a cikin wasa amma idan ainihin iyaye ne suna jin kansu cewa su iyaye ne to kaga da su tausaya ko kakanni ne za su tausaya to wannan shine sharadi ya zama yana da dangantaka na nasaba da ita wanda za ta rene shi to sai aka ce haya ilal isgari fi dhukuri wa li tilamil hadd fi al mashhuri وفي الإناث للدخول المنتهى والأم أولى ثم أمها درع yace abun nan wahaya ita renon nan ilal iskari har zuwa ga faduwan haƙori wani ya tsiro ne fi zukuri ga mazaje wato yaron sai ya kai wasa za ta rene shi ko kakansa kafin a mero baban har sai ya haƙorinsa ya faɗi wani ya tsiro shekara nawa ne ake samun wannan ɗalibi shekara bakwai ko to sai an kai shekara bakwai ne ya ce faduwa haƙuri da tsirowa amma masu ƙidayen shekaru suka ce shekara bakwai fi zukuri a mazaje wali tilami amma ya zama ya yi mafarki ya balaga alhaddu shine hajjin reno iyakar reno fil mashahuri a zancen da ya fi shahara wato za ka rene shi har sai ya balaga sannan renon ya faɗi wato ta cika renon kenan za mu dawo kan wannan wa fil inafi a dangane da abin da ya shafi mata kuma liddukulil muntaha almuntaha matuƙar renon liddukuli sai an aurar da ita mijinta ya tare da ita shi ne ma'anar liddukuli sai ya tare da ita daga ran da tare da ita shikenan yanzu renon ya faɗi amma gaskiya wannan abin da ya shafi infaƙi ne ba reno ba ne wajibi ne ka ciyar da shi har ya balaga wannan karatun a baya iyarka wajibi ne ka ciyar da ita har ta yi aure mijinta ta tare da ita ko ta balaga cewa bai faɗi a kanka ba har sai ta yi aure mijin ya tare ne ta ta koma gidan mijin ta sai ce yanzu siyarwan ya za a miji ya tayi da kanka amma renon yaro da za a ce yanzu mace ta rubu da mijinta kenan sai a ce to yanzu ita za ta reni yaron to da iya zuwa shekara bakwai ne da yaro namiji da yarinya ya mace suka ce idan ya mace ne tana kai shekara bakwai a mai da ita wajen babanta a mai da ita wajen mamanta saboda a lokaci tana bukatan kulawa na tarbiya ita kuma uwa ba za ta iya kulawa da ya mace bangaren tarbiya kamar yadda namiji zai kula da da ya mace ba in ba sa ba sai yar ta zama kawar uwar ta zo ta fi karfin ta zama ba ta tsoron ba ta tsoron uwar to kaga da a samu matsala shi za ka ce ta da wajen baban kawai in ya so ya dikon ta su ya dikon ta su rike ta shekara bakwai babu zabi idan kuma namiji ne shi yaron in ya kai shekara bakwai za a ba shi zaɓi ya zaɓi uwarsa ko ubansa idan ubansa ya zaɓa to zai kwana a wajen baban ya wuni a wurin baban baban ya ɗauke shi gaba ɗaya idan kuma uwarsa ya zaɓa to zai wuni a wurin babansa in dare ya ce zai kwana a wajen mahaifiyarsa zuwa lokacin da ya girma ya balaga me yasa zai wuni a wurin babansa ko da ya je gona da shi ya ce babansa noma ya ce babansa sana'a baban ya tura shi makaranta kuma a lokaci yana buƙatar kulawan tarbiyyar baban ya zama yana tare da shi da rana in dare ya kuma ya je bacci a wajen wajen uwarsa Ana akwai hadisi akan wannan hadisi na farko hadisin Abu Huraira wanda Imam Ahmad ya rawaito shi da ashabu sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah hadisi ne ingantacce Abu Huraira yace wata mata ta zo wajen manzala sai ta ce ya Rasulullah inna zawji yuridu an yadhhaba bizni wa kan nafa'ani wa sakani min biri abi inaba miji na ya sake ni amma na so ya tafi da dana alhali yaro ne ya amfane ni ya shayar da ni daga abun nan daga abun nan daga rijiyan bani inaba wani yaron ya shiga raina ni in na gan ina jin daɗi ina amfanuwa da zama da nake da shi kuma yakan ma ya kai ma ya ɗan ɗebo mini ruwa to shikenan manzala ka sama sai shiru sai aika a zo da mijin Za aka zo da mijin sai su sama sai ba wa yaron zaɓi. zabi ce, ya gudam a buka wa hadhihi ummuka fakuz bi ma shi ta. ya kai yaro ya kan fara wayo kenan ko ce wannan babanka ne wannan mahaifiyarka ka riƙe hannun duk wanda ga dama a cikin su kenan fa akhadha bi yadi ummihi an talaka ji. kawai sai kama hannun mamansa sai ta tafi da shi kaga ta zabi maman sa kenan za ta yi ta kwana da ma yana kullum za ta kwana da shi yanzu wata mata in ka dauke mata yaron ta kwana take ba ta bacci kwana ta ce ta je ta kwana da shi amma da rana kuma ya zo wajen mahaifinsa hadisi na gaba hadisin rafi bin sinan yace ya musulunta sai matarsa ta musulunta kuma akwai yaro a tsakaninsu shi musulmi ne amma matan bata musulunta ba sai suka yi jayayya dangane da renon ya zai ɗau yaron matan ta ce a'a ita za ta rene shi sai manzon Allah ta sama wannan fa bayan bayan abun nan wata wa shekara bakwai ko kar ku manta bayan shekara bakwai ne ake wannan hukunci ba yana jin dirikan uwa ce ko bayan shekara bakwai shikenan sai manzon sama sai zo ya zaunar da uwar yaron a bangare guda ya zaunar da baban a bangare guda ya zaunar da yaron a tsakaninsu yaron yana kallon mamansa yana kallon mahaifiyarsa ya kake ya zaɓi ɗaya daga cikinsu kawai yaro sai nuna ya karkata zuwa ga mahaifiyarsa kuma ba musulma ba ce kura ce mahaifin kuma shine me shine musulmi kaga akwai abun tsoro tarbiyyarsa za ta iya gurɓacewa Ƙila wata ran a wayi a coci da manzon su ya ga alaman yaron nan yana kokarin ya karkata zuwa wajen mahaifiyarsa sai ce Allahumma hadihi ya Allah ka shiryar da yaron nan kawai yaro sai juya sai kama hannun babansa kawai sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kai na mu'jizan sa to kaga abinda ake so kenan dama saboda ai shi ma tarjiya din abu ne mai muhimmanci daga cikin renon yaron akwai maganar tarbiyyar sa idan mu zo kansa to kaga wannan shi yake nuna a sai ana yaro namiji ana ba da zabi babansa ko mahaifiyarsa amma mace kan kai tsaye ta tafi wurin babanta domin tarbiyyar yara da yawa yana lalacewa idan uwa ce kawai babu uba yawa sai dai a gaban bakansa yake ko wani kakansa ko makamanci wannan ko wani wanda yake wato ainihin tsawon ta tsawata masa to sai aka jero mana masu ino sai aka ce wal ummu aula uwa ita ta fi cancanta wajen renon ɗanta summa ummu ha biha al ummu aula biha uwa ita ta fi cancanta biha da renon summa ummu ha sannan kuma sai wato ainihin uwar uwa ita ce kaka kenan to me yasa aka gabatar da uwa akan kowace mata a babin reno saboda farko da ita ta haifi yaron kuma ita ta fi son sa ita za ta fi tausaya masa sannan bayan nan kuma akwai hadisi akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da Abdullah bin Abi bin Asir to wata mata ta zo ta ya Rasulullah inna ibni hadha kana batni lahu wi'an wa sadri lahu siqan wa hijri lahu hiwa'an wa inna abahu tallaqani wa arada an yantazi'ahu minni ya ce ya rasulallah wannan yaron nawa ciki na ya zama burgami a gare shi wato jaka wato na ɗauke shi wata kara a ciki na ciki na shine jakarsa jakan da ake ɗaukansa da shi sannan nono na shine salkansa abun shansa kenan wanda za a sha ruwa a buta to nono na yake sha ya sha nono na sannan cinya ta ita ce wurin komawansa nan yake bacci nan nan yake zama ita ce to babansa ya sake ni kuma yana son ya kwace min yaro na sai manzo sama sai ce mata anti a haqqu bihi ma lan tanki sai kika fi tantanta kire ni tanki kar baki aure ba sai ka samu fa'ida biyu a hadisin farko ita ta fi tantanta da uwa ita ta fi tantanta dare renon dan tafiye da uba ni bai kai shekara bakwai ba sannan na biyu kuma idan ba ta yi aure ba in za ta yi aure to kuma haƙƙin reno ya sarya dole a bawa kaka in an rasa a ƙarshe za a dawo wajen uba saboda idan ta aure kuma yanzu ba a san wani miji ta aure ba yi zai zama babansa ai to idan ya zama babansa in ba mai tarbiya bane ko ba mai kula da tarbiya bane tarbiyan za ta lalace ga uban sai ta shi ban yadda wani mutum daban gefe zai wa ɗana tarbiya ba ban yadda da wannan ba sai ce to bara a bari ta yi ta abun nan ta rene shi ba sai dai idan babban ta ne irin auren dangin nan aka yi ya zama babban ta ko makamancin wannan wannan hadisin shi ma imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da kuma hadisi ne hasan cikin hadisi sai yace fa ummuha fa qalatun fa ummul ab thumma abun fa ummu man lahun tasab fa ummuha wato sai kuma uwar ita kakar wato kakar uwa kenan ko tumane suka ce kai ta lissafawa kawai babu uwa ita kaka babu kaka sai uwar kaka babu uwar kaka sai kakar kaka a ita tafiya kakar kakar kakar kakar kaka duk sun fito sai wannan bangaren su ne masu reno kafin a dawo bangaren ba kuma mun fahimta duk da yana da wuya a samu guda uku a rayu ko yana da amma a kaddara da za a samu Ya ce fakalatun sai kuma ya findo ya findo ita take bi ma uwa ita take bi ma uwa da kaka ita take bi ma kaka kenan za a ce don ita ma akwai tausayi a findo ita ce yar uwa ko ko ko kanwar uwa yar uwa ko kanwar uwa fa ummul ab sannan sai a zo wajen wajen uwar abin nan uwar uba kaga uwar uba ita ma kaka ce ai kamar uwa ce to amma me yasa aka gabatar da ya findo akan uwar uba wato kanwar uwa ko yar uwa saboda akwai nasi a kanta barra'u bin azib yace manzon Allah ta sama ya ba wa ‘yar Hamza kakarta ta. abin nan ya finnanta afuwan ba kakarta ba khalanta ya finnanta ta. Sannan kuma yace khalatu bi al ummi, ai ita ya finto kamar uwa take, kamar uwa take, saboda ka uwa da kaka kawai su suka fita. Haka na ruwaito daga Sayyidina Ali, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal jariyatu inda khalatiha fa innal khalata walidatun ita yarinya a batta a wajen ka a wajen yafin donta ta rene ta kanwar uwa ko yar uwa domin yafin don ita ma mahaifiya ce haka ana kaddamar da ita akan kaka ta bangaren uba imam ahmad ya rawaito hadisin hadisin gancicin sai ya ce summa ibnatul akh summa abun sannan sai uba wato sai in babu kaka ta wajen uba sannan za a dawo kuma bangaren bangaren uba kaga uwa na gaban uba na gaban uba sannan kuma kaka ta wajen uban maman uban kenan ita ma tana gaban uba sai in babu ita ne sannan sai a ce kai a mayar masa da ɗansa alabashi ya kunayensa su ine shi sai an rasa wayannan saboda ai a lokacin abin tausayi ne shi yace fa ummu man lahun tasab da kuma uwar wanda yake danganta zuwa gare shi wato uwar kaka na kaka na wajen uba kenan kaga shine shi shi uba din ba an ce sai uba ba to daga uba kuma uba wa yake dangantaka zuwa gare shi shi ma babansa shine kaka to maman babansa kenan shi uban kenan kaga maman kakar yaron kenan kakan yaron na namiji to sai a ce wato ita ne za ta rige shi idan tana raye idan babu idan babu uba to sai fal ukhtu fal ammatu thumma ibnatul akh famnatu ukhtin fa akhun ba'du ba'du rasak fal ukhtu fi yar uwarsa shakiya ko li abiya ko li ummiya wato idan akwai wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ita za a gabatar in babu kuma na uwa ɗaya in babu kuma sai a gabatar da na uba ɗaya kaga babin reno ba babin gado bane wanda ake uwa ɗaya ta fi ƙarfi akan wacce ake uba ɗaya a babin gado kuma wanda ake uba ɗaya ta fi ƙarfi sai ce ta sai goggo wato ita ce yar uwa ko ko kanwar uwa yar uba ko kanwar uba mamna tur'a sai kuma yar dan uwa yar dan uwa shikiki ko li ummi ko li abdi yace fabnatu ukhtin sai kuma yar yar uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya yace fa akhun sannan sai dawo kan dan uwan kuma ka duba 'yar dan uwa diyar uwa ko kani ta fi cancanta da renon kafin a zo kan uwan ko kani to da shi namiji ne ana rinja da bangaren mata sai tifakun sannan sai wato shi dan uwan ba da bayan nan rasak ya tabbata shi ma zai yi reno sai ce wal asbatu ba'du wal wasiyu haƙƙo wasinnu bi hamar'i sannan sai sauran wato ainihin asibai waɗanda suke dangin wato ainihin wannan yaro na gani anan zamu tsaya ana tsai da ni insha Allah zamu tashi wal asbatu abin da ya shafi bangaren asibai in kara bayani a kansa wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyi assalamu wa rahmatullahi wa